sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi dubi kan dawowar cutar polio a sassan Najeriya watanni goma sha shida bayan hukumar lafiya ta duniya duniya WHO da ayyana kasar a jerin waɗanda suka yi nasarar fatattakarta. Cikin watan Agustan 2020 ne WHO ta sanya Najeriya a jerin waɗanda suka yi nasarar kakkaɓe cutar ta polio. Amma kuma kwatsam farkon 2022 sai ga wata sanarwar hukumar kula da lafiya a matakin farko dauke da sa hannun shugabanta Dr. Faisal Shaibu da ke sanar da fansamar nau'i na biyu na cutar ta polio zuwa jihohin kasar 27 da birnin tarayya Abuja. Dr. Rulwani Muhammad shine shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Bauchi ya yi ƙarin bayani kan yadda cutar ta sake dawowa. An samu mutane 38 suna ɗauke da wani irin nau'i ne wanda ita ba ba wild polio bane. Ita ne ana samun ta a yanayi ne wajen ruwa ko wajen dotti ake samu. To amma in an samu wannan yana nuna cewa lallai ya kamata mu ƙara sa ido mu ƙara daga rigakafi ne wanda ake na kullum kullum in haifi yara. A gwaji da muka gwada mutanen da muka auna a cikin 315 a wannan shekara da ya wuce January to December kenan. Mun samu 38 sosai wanda suke dauke da ita wannan abun da ba da ka gane kanta ba ba wadda a ci ba polio bane ita kwata ana samun ta ne a cikin nau'i na ruwa da bayan gida da wasu waje da aka zaba a rika aunawa to da wannan labari ya fito yanzu wani mataki kenan ita gwamnatin jihar Bauchi ta dauka a nan Najeriya gaba daya tun shekara kusan biyu kenan tun August 2020 2020 aka ba mu takardan cewa ita wannan ah, cuta na shan ina an kora ta kuma ba ta nan a Najeriya kuma aka ba mu takarda to yanzu abun sa ido ne ya kamata mu rika yi a tabbatar da yara da aka haife su an tabbatar a musu rigakafi don a kara musu garkuwan jiki to a cikin haka ne sai aka fara cewa wannan abun yana ƙara yawa a Najeriya jihohi haka 24 zuwa 25 wanda suke dauke da wannan cutan yana ta bulla to dole ne ita wannan abun a tabbatar da yana nuna cewa akwai aiki da ya kamata mu ƙara yi wajen sa ido wato surveillance da kuma ainihin allurar rigakafi ya zuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanar da samun cutar ta polio nau'i na biyu kan yara 395 ko da yake masana sun ce wannan nau'i ba shi da hadarin wanda kasar ta yi fama da shi a baya inda Dr. ruwanu ke cewa tuni hukumomi suka daura da ƙarar y'a yaduwar wannan sabon nau'i. Mutane sun ga kamar an kora ta so ba za su damu da su zo su yi allurar rigakafi din ba suna kamar ai babu ita kuma kwata-kwata to shine ita da wato majalisar kiwon lafiya na duniya wato WHO suka ce lallai a da kwa kada da gwamnatin na tarayya wato NPSCD na mu mu kenan aka aiko mana wannan allurar rigakafi aka aika wa sauran jihohi duka ake tabbatar da an yi abun an ƙara garkuwar jiki ma wa'annan yara wanda ba su kai shekara biyar ba mun yi kira da babban murya a lokacin da sarakunan gargajiya da malaman addini su tabbatar da yaran nan a wajen su sun karɓi wannan allura daga kai ba ba mun gida gida muna bin mutane a coci coci a kasuwanni muna musu allura ba saboda in an ce kana da kyau sai ka kara da wanka in an ce an kora ciwo yanzu in ya sake dawowa fa ba ba ita bane ana an kirkiro mata ne kawai ake so a yi ƙarya kuma gaskiya bamu ji daɗin wannan labarin ba dakatar da aikin allurar rigakafin na polio tare da wasu harkokin kiwon lafiya saboda yaki da covid-19 na daga cikin dalilan da suka mayar da najeriya ruwa a fagen yaki da polio a cewar dr faisal sha'ibu babban daraktan hukumar kula da lafiya lafiya a matakin farko ta Najeriya baya ga waccan matsala ta karkatar da hankali wajen yaki da COVID-19 wani abu da kuma ya sake asasa polio shine rashin tsabtar muhalli, rashin tsabtace ruwan sha da kuma rashin cin abinci mai gina jiki ga yara ƙanana. To ko ina bambancin cutar ta polio nau'i na ɗaya da aka gani a baya da kuma ta yanzu nau'i na biyu? Tambaya kenan da muka yi wa ƙwararren likita Dr. Yusuf Abdu Wannan nau'i na biyu ana kiran shi a turance circulating mutant polio virus virus type 2 wato nau'i ne na biyu na kashin wannan kwayan cuta na polio wanda yake zagayawa a tsakanin al'umma kuma a kamar yadda aka ji da sunan yana da naƙasa yana da ɗan tawaya tsananinsa bai kai shi wancan type 1 ɗin ko kuma in ce wild polio virus wanda aka fi sani a, turanci ba bai shi da tsananin da yake kai ga shanyewan bangaren jikin mutane amma sai dai ba za a so ko shi ɗin ya, kama musamman yara ba domin in ya kama su ɗin ba a san wani irin illa kuma zai iya kawowa ba to shi me yake haifar da shi ne abubuwan da suke jawo shi wancan eh, nau'i na ɗayan shine yake suke haifar da wannan nau'i na biyu? To kusan kowane lokaci ake da kwayan cuta musamman dai shi wannan kwayan cuta na halittan virus idan aka samu magani da ya iya na shi to akan samu canjin yanayinsa kuma a cikin al'umma wato sai a samu shi wannan kwayan cuta ɗin ya canja sifa yana ƙoƙarin bijirewa maganin da ake amfani da shi don hakan aka samu mutanen da Allah ya kaddara ba su da kariya sosai daga wancan nau'i na farkon sai kaga shi wannan nau'i na biyun kuma ya kama su menene hatsarin shi to hatsarin su shine shi wannan kwayan cuta na nau'i na biyu dama yakan kama mutanen da na farko ba su da rigakafi ne na wannan cuta din ko kuma suna da tawaya na garkuwan jikinsu ko kuma akwai matsala kamar misali na rashin abinci mai kyau abinda a turanci ake ce da shi malnutrition ko kuma akwai ɗabi'u na rashin kula da lafiya wanda ake cewa poor personal hygiene a cikin tattare da ɗabi'unsu. tunda dai mahukuntan Najeriya suka miƙe tsaye don yaƙar cutar inda hukumar kula da lafiya a matakin farko ta ɗauki azamar gudanar da rigakafi a lungu da sako na ƙasar sai dai dr yusuf abdu ya ce tun bayan da who ta cire najeriya daga jerin masu fama da polio mahukuntan kasar suka rage kaimi a yaƙi da cutar a wannan eh, raja'a da aka yi akan eh, shi wannan kwayan cuta na covid-19 ya ka iya haifar da irin waɗannan matsaloli ka ga sauran cututtuka kuma sun zo suna bullowa ta hanyar da ba a yi tsammani ba wannan abin da yake faruwa kenan kuma ba a kasar Najeriya kaɗai ba a sauran a ko sauran kasashe na duniya da aka samu bullan wannan kwayan nau'i na polio na biyu a musamman irin mutanen da ba su kula da lafiyansu ko kuma suna shan ruwa mara kyau ko kuma ba su da allurar rigakafi ko kuma akwai yin haya wuraren da bai dace ba a cikin waɗannan angoyi za ka samu ana samun gurɓacewan ruwan sha da sauransu to duka waɗannan ɗabi'u suna kai ga mutum ya kai ga samun wannan musamman musamman su yara kanana kenan su kai ga samun wannan kwayan cutar. To da yake a baya shirin allurar rigakafin na polio ya gamu da cikas daga iyaye sakamakon jerin giyar jita-jita da ke alakanta allurar da hana haihuwa ko kuma haddasa wasu cutuka wanda ya sa iyaye kin amincewa su bayar da su hakan ya sa mutuntubar wani uba malam aliyu ahmad da ke cewa yanzu a shirye suke su rungum rigakafin don kakkaɓe kwayar cutar mai haɗari. murna ta koma ciki komin kashin cuta sunanta cuta ko ta kisa ko ba za ta yi kisa ba matukar dai cuta ce za ta yi illa wa dan adam saboda haka duk mai hankali ba zai ji daɗin wani al'amari ba to ina mafita kenan mafita tun da ita hukuma tuntunin tuntun tuntuni tana ɗaukan matakai wajen yin allurar rigakafin waɗannan cututtuka musamman ita cutar shan inna inna za mu ba da haɗin kai matukar hukumar ta ce za ta yi allura tunda abu ne domin a kare lafiya ai da a baya an yi cututtuka da dama kuma an kai matsayin yanzu babu su an kashe su an yi cutar a gana yanzu babu ita an yi cutar eh, binnan kurkunu yanzu babu ita duk irin waɗannan matakan da ake ɗauka sun taimaka wajen kawar da waɗannan cututtuka matukar za a yi magani za a zo a yi mana allura ta rigakafi ta waɗannan cututtuka musamman ita cutar polio za mu ba da haɗin kai cikakke domin in baka yi ba ɗankan ya kamu ka ne za ka yi ta kaiwa da komowa ai baka samu kwanciyar hankali ba shi bai samu lafiya ba a baya allurar rigakafi da aka rika yi kan wannan cuta ka bari an yi wa 'ya'yanka da farko gaskiyar magana na yi wa abin gurguwar fahimta ɗaurar cewa duk wanda zai zo ya gaya min cewa in yi wa ɗana wannan allurar ba zan yi ba saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke damun mutane za ka je asibiti ba za ka samu magani ba sai a wannan ne za a biyo ka gida ce za a maka da gaskiya na yi wannan fahimtar amma daga bisani na ga malamai na ga iyayen al'umma sarakuna sun sa baki kuma suna faɗakarwa kuma na san ba za su cutar da al'umma ba shi yasa sai na bada haɗin kai zo kuma nema ina yi wa 'ya'yana. cikin sanarwar baya-bayan nan da hukumar kula da lafiya a matakin farko ta najeriya ta fitar ta sanar da wani sabon yunkurin yaƙi da cutar ta hanyar haɗin gwiwar hukumomin lafiyar ƙasar da na ƙetare da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don murƙushe polio a sassan Najeriya. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. zan gaida likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah faɗi azaba gobe To madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ibrahim Malam Goji sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.